Eh, shi ya halatta mutum ya yi karatun alam na shara talatin da uku da idaja a talatin da uku da fatiha talatin da uku bayan sallar wasu bashi domin kasuwancinsa yanzu labari yake ba ne ko tambaya ke ne da ya ji ake wani da ilimi na bai kai nan mazafiya, gaskiya wannan eh, shara talatin da talatin da uku fatiha talatin da uku da me kuma riza ja talatin da uku maganin kasuwanci gaskiya ilimi na zai kai kan ba a sai ne wannan ba a samu su a littattafai yawa in ka dan abu da zaka bayar kanka tashi kaga yace kare ka karanta ka, za adadi kaza ka za ka za dan sauke abu da zaka sauke maza kai ko kai din ma in ba ka ka ga maka ba ba ka ji ko ba Eh, don an ce ka je ka istighfari yana jawo arziki ka gani to istighfari ka kowa ma yana yin ba wani ba wani na kari ba ne saboda haka sai an baka irin ina abubuwan da ma zara Allah ya min sultani wanda ba su da wuce a ƙura'ani ko hadisi to su ne za ka karba saboda haka tun da ƙura'ani ne ka je yi, kai ni ba ran ce karkai ba karatun ƙura'ani ya bude da kyau in ka karanta ya kaɗa gano ka roki Allah Allah buɗa maka kasuwancinka amma dai ba aya ba hadisi kan mu. duk da yake cewa da akwai wasu tasbihi da aka ba mutum irin sai dai ne kamar da dubu na ga wannan mai tambayar duk ɗaya ne sai bai faɗi wani lakani na kasuwanci sai ke kaje ka istighfari dubu ashirin kaje ka yi la'ilallahu dubu ashirin kullum zai dora shi akan wani zikiri da ya zo a sunna amma ya baki wani adadi mai yawa shi ke nan sai daga ya sani cewa ba lakanin wannan abu mai to ni baran ce akwai wani adadi wanda in ka yi shi lakanin ba ne amma dai abubuwan da aka faɗan nan fari yana kawo arziki fa qul tafsiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa ne wajen jallakum ana kaga istighfari yana kawo alkaje ce in ka ɗauki dubu dubu za ka yi babu laifi ba wanda yana ta ɗauki wani wani abun nan wani wani adadi da kai kake in karatu ya kare masa ina istighfari dubu kuma ya samu haka sai ka ce kai kullum dubu dubu za ka dinga ba masara la ilaha illallah ibada ne kane ta Allah ne in za ka yi guda dubu ka roƙi Allah ta'ala ya biya maka wata bukata ka ai ibada kai ka ta yi tawassuli da la ilaha illallah to wannan ka je kai kai Allah ya bada sa'a wannan ke shamaran a an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana neman albarkan cikin eh, shi eh, da kamar jininsa da guminsa da sauran hadda kakinsa ce to shin annabawa kan gina su da bahayar su Ya awalin su ba na jisa ba ne? eh haka malamai suka ce ba na jisa ba ne jinin domin an ruwaito wani ya sha jinin mazala ta sana kuma guminsu ba na jisa ba ne yana kama ba na jisa ba ne wannan ka in ka taba jikinsa da niyan samun albarka za ka samu albarka ko ta rigansa da ta taba ainihin wato jikinsa amma dai ba a yanzu da fitsarinsa shi ba a samu an shawa amma akwai malayin da suka ce shi din ma ba ba na jisa ba ne amma kuma idan ya taba su yana wankewa sallallahu alaihi wa sallam amma suna cewa abun nan in ba na annabawa ba ne na jisa ne na annabawa ba na ba na jisa ba ne amma ba a ruwan kusurwa wani manzan sama ya yi da wani ya shafi tarihinsa ko ya ci ba a yanzu ba babu wannan domin akwai kazanta a cikin a cikin wannan so da aka gashinsa an samu ana jikawa ana yin ma ana sha don neman albarka a sashi a ruwa ana ba marasa lafiya kuma suna suna warke amma wannan manzo sun shi yake banta da wannan yin tabarruki da jikinsa ko wani abu da ya shafi ya shafi jikinsa neman albarka amma sauran mutane ba a shar'anta wannan shi abubakar ba a sa ba a to ana shafa jikinsa ko wani abu na jikinsa don a samu tabarruki ko yawunsa ko wani gubinsa ba haka su umar su ne kuma manya-manyan wajen farko na duniya ba wanda ya bi ko ka a yanzu ne zai cewa za a yi tabaruki da jikinsa ko da wani abu ne kaba jikinsa wannan bidiya ne a cikin kuma neman kawai za kuma ana yi shi wannan sahabbai sun yi kuma ya tabbata a hadisun da suke ingantattu amma in kai wa wani kana son ka kai shi wani matsayi ne in ba sa ba a ƙarshe za ka zo kana bauta masa Allah ya tsawo a wani yake cewa shi mana hancin in mutum ya taɓa sakarin sa albarka ta kare ita malam ko da yana cikin wandon sa in ya taɓa ba a kan wando ba wato ya taɓa kai tsaye shine alwalansa ta kare shi yasa hadisin da suka zo guda biyu hadisin talbu da hadisin busra hadisin busra yana cewa man masa zakar wa fadisa ba wanda ya taɓa zakarin sai sake alwala alwalan sa ta hadisin busra kuma ta tambaya tambayi manzo Allah ta rabina hadisin tarzu ya tambayi manzo Allah manzo Allah yace inna taba zakari na ina sallah alwala na ta rore sai inna ma huwa bid'a min ai tsoka ne a jikin ka sai alwala za ta rore to daga cikin yadda aka haɗa hadisin hadisin busra yana nan in ka taba zakari na alwala ka ta rore hadisin talko kuma ana ya tambaya ne yake yana cikin sallah ka kenan akan tufafi ya taba zakarin na? Ina in ka taba akan tufafi alwalan ka ba ta rore ba duk malamai sun yi ijma'i akan wannan ko da aka sai dai in ba a ba su fati ko ba wani kariya tsakanin ka da shi wani ke sa mata da cikin koyi da sujjada a tasirin nan guda uku zan yi kullun ya karawa ba ka karawa duk abin da manzon suna ya kayyade shi ya faɗi ka'idar sa tafiya iya wannan wanda bai kayyade ba ne kana iya karawa Ko da aka yayi subhanallahi bihamdihi a cikin ruku'u sau uku ne Ya yayi subhana biyar ala wa bihamdi a cikin sujjada sau uku to iya ukun zaka tsaya ba za ka tsara ba don an ga an kayyade kamar yadda kabbaran harma ko haɗe ne Allahu akbar to ya za ka yi sallama guda biyu ne iya guda biyu ne kamar yanzu kira'a a cikin sallah ba ce maka iya aya kaza ba wannan kana iya wuce aya uku aya goma duk inda kake so sai ka sai ka karanta ko su addu'o'inka da za ka yi amma duk wanda aka kayyade zikirin da aka kayyade shi to ka tsaya inda manzara sa ya tsaya alaƙiru da shi kuma rubo yake yi tuwar Allah ya ƙara mana lafiya da yin sun kwana mai amfani wani muna neman alfarma in Allah ya sa aka kama da yin tashi da lafiya su na to bayan sa ya soke shi muna roƙo ko da a sa mana a shifa ibn to insha Allah za mu duba mu gani ah, tunda ban yi tunanin wani littafi don samu tun Allah ya kaddara cewa shi din ne zan yi nazari in duba in shi fi kamata a sa fi asa, insha Allah Allah ta Allah ya wani mana wasu alkhairi shikenan to masu bukata addu'a Allah biya musu bukatun su alkhairi kuma Allah wani biya mana bukatun mu na alkhairi duniya a fid dunya hasanatan wa fil yi hasanatan da qina adhaban nasu.